A kazalika idan muka je Najeriya a jihar Zamfara za ku cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yayin da 'yan bindiga suka cinna wa gonaki wuta a jihar Zamfara. Wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun cinna wa gonakin manoma da dama wuta tare da yin garkuwa da mutane da dama a wasu ƙauyukan jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Maharan sun fara kai harin ne a garin farin ruwa da ke ƙaramar hukumar Maru da ke jihar ta Zamfara. inda sako ne gonakin manoma sun kuma kai irin wannan harin a ƙauyukan wanke da kuma zargada inda sako ne amfanin gona Ina lillahi wa inna ilaihi raji'una masu sauraron mu kanin labaran kenan kuka saurara sai ku gyara zama tsaf sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji yadda waɗannan 'yan bindiga suka ƙone amfanin gona tare da yin garkuwa da mutane a jihar zamfaran najeriya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 da zumar ganin kwanciyar hankalin da ake samu sana a hankali a wannan bangare na Nijar ya yi karko da ɗorewa. A lokacin da yake kaddamar da makon ɗaliban na jami'ar ta difa jagoran wannan babbar makaranta Dr. Musa Mamudu Bubakar ya ce. Wannan muhimmin lokaci ne a rayuwar jami'a ga ku ɗalibai ku kula wajen inganta bincike da kimiyya ko jami'ar ta tamu a masa sunanta wanda tun can farko an ɗora ta ne akan wannan turba ta kimiyyar noma da gandun daji. Dr. Musa Mahmudu Bubakar ya ci gaba yana kiran ɗalibai da su nuna bajimta wajen wasannin motsa jiki da na gargajiya cikin kwanciyar hankali da girmama juna domin a ribaci wannan mako dubi da zaman lahiya shine gimshikin duk wani ci gaba kuma zaman lahiyar na samuwa sannu sannu a adifa shine yasa magatakardar ƙungiyar ɗalibai cewa da da muhammadu mustapha ya yi kira zuwa ga duk wasu masu ruwa da tsaki. Kasancewa mu ma cikin garin Difa ba ya kasance ba dai babu zaman lahiya irin wannan ayyuka suna da mahimmanci sosai a yi zama tare a yi wasanni a kuma fahimci juna kuma muna kira ga dukkanin yan uwa da ɗalibai da yan gudun hijira duka su kawo gudun su ta wannan bangaren saboda ganin cewa zaman lafiya ya dawoma a cikin wannan yankin namu. A cikin jadawalin ayyukan ɗaliban akwai bayar da jini a babbar asibitin Difa a nan mata ba a bar su a baya ba Faridatu Muhammad Abdullahi shugabar kwamitin harkokin mata a kungiyar ta Iyonida ta mumu wannan nazari bayan ta bayar da jininta. An kama mace likita aihuwa ana ta kokowa a ta nemo jini. kina in akwai shi ɗauka za a yi a sa mata ana samun mutum ya yi aksidan kuma ana da buƙatar shi ba ma yara ba kaɗai ana samun mutum da hadda manya musamman masassarar wannan da ta yawa in akwai shi ɗauka ne za a yi kawai a yi amfani da shi sauran jadawalin makon ɗaliban na jami'ar difasu ne laccoci eh, tantamnawa domin bawa nijar sabon numfashi a cikin tahiyar ta ta yanzu sai cashewa a gidan samari da 'yan mata na madumana ma ba to madalla muna fata allah madaukin sarki ya ƙara kawo haɗin kai ci gaba da tattalin arziki mai ɗorewa a jamhuriyar nijar da ma sauran ƙasashen yammacin afirka gaba ɗaya muna fata waɗannan wasanni da aka shirya wanda wannan wasa zai taimaka wajen ƙara ƙulla zumunci tsakanin waɗannan ƙasashe wato tsakanin jihohin da aka haɗa wannan wasanni muna fata alamadaukin sarki ya tabbatar da alkhairin da ya sa aka shirya wannan wasa haka zalika idan muka je jihar zamfaran najeriya za ku yi yadda wasu da ake zargin 'yan bindiga ne suka wa gonakin manoma da dama wuta tare da yin garkuwa da mutane da dama a wasu ƙauyukan jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya maran sun fara kai hari ne a garin faruruwa da ke karamar hukumar maru da ke jihar ta zamfara inda suka kone gonakin manoma sun kuma kai irin wannan harin a ƙauyukan wanke da kuma zargada inda suka kone amfanin gona mazauna yankunan da ke iyaka da jihar kebbi sun ce 'yan bindigar sun sa sun tafka gagarumar asarar amfanin gonar da suka noma da ya haɗa da masara da auduga da wake da sauransu maharan sun zo ne gungu-gungu tare da cinnawa gonakin masara da wake da dawa wuta abinda kuma ya haifar da hasara mai ɗimbin yawa sun kuma yi awan gaba da ɗimbin mutane inda suka ƙona gonaki da dama kamar yadda wasu daga cikin manoman da suka tafka asarar suka shaidawa bbc muna cikin kunci da wahala ko da yaushe idan ba kai farmaki ba to za a kashe akwai matsala rahotanni na cewa garuruwan wanke da zargada da ɗan gwadabe na daga cikin waɗannan maharan suka addaba wani da ya nemi a sake sunansa saboda dalilai na tsaro ya ce matakin da 'yan bindigar suka ɗauka na ƙone gonaki da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya sa suna ganin kansu tamkar ba 'yan najeriya ba ya kuma zargin an ƙyale maharan na cin karansu babu babbaka kuma babu abin da za su yi face zira ido ga ganin bautar da maharan suka saka musu mutum ma bai sani ba sai ya je gonarsa ya iske ta bushe sai mutum ya iske bala'in da ya iske sai dai kawai ya yi kalmar shahada sun kuma yi garkuwa da mutum bakwai bayan sun kone mana gonaki in ji wani mazaunin yankin a yan kwanakin nan da yan bindiga sun fito da wani sabon salon cinnawa amfanin gonar manoma wuta a yankunan arewa maso yammacin najeriya da ya hada da dawa da masara da shinkafa da waken suya da sauransu maharan kuma a wasu yankunan kan kan hana yin noma da kakkaɓa wa manoma haraji tare da yin garkuwa da manoman ko a kwanan nan wasu maharan masu ɗauke da muggan makamai sun irin haka a birnin gwarin jihar kaduna da suka ƙona amfanin gona da ba a kai ga girbewa ba da aka ƙiyasta cewa kuɗinsa ya kai na miliyoyin naira wannan kuma wani mataki ne da zai ƙara jefa yankin cikin barazanar ƙarancin abinci duk da dai ikirarin hukumomi na yakar 'yan bindigan a yankin arewa maso yammaci amma kusan kullum sai an kai hari musamman a jihohin zamfara da katsina da sokoto da jihar kaduna to muna addu'a tare da fatan Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i da ake ci gaba da fama da shi na hare-haren 'yan bindiga wanda a koyaushe suke ci gaba da hallaka mutane babu gaira babu dalili. Mun gode da ziyartar tashar mai albarka sahihiya Hausa TV, haka zalika muna dakon jiran ra'ayoyinku a ɓangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka bisa